Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan la'asariya na yau litinin bakwai ga watan Fabrairu shekarar da biyu. Baba ya kuma makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga Maryam da kanun labarai. Barazanar samun sabani a bakin iyakar Rasha da Ukraine ita ce a gaba-gaban ajandar ganawa daban-daban da za a yi a yau litinin a Moscow da Amurka. inda shugaban rasha vladimir putin ke karɓar bakuncin shugaban faransa emmanuel macron yayin da shugaban amurka joe biden zai marabci shugaban jamus olaf scholz a fadar white house a yau litinin sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken zai je ƙasar australia domin halartar taron ministocin ƙasashe hudu da nufin karfafa haɗin gwiwa akan wasu batutuwa da suka hada da tsaron teku da na kafar yanar gizo A jiya Lahadi ne shugaban China Xi Jinping ya gana da Prime Minister Pakistan Imran Khan wanda ya kai ziyara kasar. A game da batutuwa masu yawa inda suka jaddada mahimmancin gaggauta samar da tallafin agaji na kasa da kasa ga Afghanistan. Kanun labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin ƙasar Nijar ta yi watsi da ta yi mayar da sansanin sojan rundunar haɗin gwiwa na kasashen turai wato Takuba. daga mali zuwa kasar ta nijar fafutukar da muke daman saboda mun buga unguwanin zaman wannan rundunonin cikin mu ba na sahel da ke fuskanta matsala na tsaro shugabannin addini da 'yan siyasa a najeriya sun jaddada cewa Allah kaɗai ne zai iya magance matsalar rashin tsaro a ƙasar. A koda al'umma za su samun irin wannan yanayi ah, akai-akai. amma idan suka koma ma Allah suka canza rayuwarsu to za a samu mafita ba shugabanci kawai ake nema ba wasu 'yan gane kuma sun bayyana damuwa game da wahalar da suke sha wurin sake rajistar layukan wayoyinsu na hannu muna kuma ɗauke da shirin ilimi garkuwar ɗan adam wanda yusuf aliyu harande zai gabatar sai kuma ra'ayoyin da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel to amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Barazanar samun sabani a bakin iyakar Rasha da Ukraine ita ce a gaba-gaban ajandar ganawa daban-daban a yau Litinin a Moscow da kuma Amurka, inda shugaban Rasha Vladimir Putin ke karɓar bakuncin shugaban Faransa Emmanuel Macron, yayin da shugaban Amurka Joe Biden zai marabci shugaban Jamus Olaf Scholz a fadar White House. Fadar ta White House ta ce Biden da Macron sun yi magana ta waya a jiya Lahadi inda suka tattauna game da kokarin da ake yi ta bangaren diflomasiya da kuma taka birki a matsayin mai da martani ga kai sojojin da rasha ke ci gaba da yi a bakin iyakar ukraine sun kuma jaddada goyon bayansu ga karfin ikon mulkin ukraine da 'yancinta a matsayin ƙasa. macron ya faɗa a makon da ya wuce cewa babban burinsa shine ganawa da rasha da kuma rage zaman tankiya a yankin Bayan tattaunawa da Putin, ana kuma sa ran zai je Kiev don ganawa da shugabannin Ukraine a gobe talata. Shi ma Scholz ya shirya yin shigen irin wannan tafiyar a mako mai zuwa, inda zai yada zango a Moscow da kuma Kiev. A yau Litinin sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai je kasar Australia domin halartar taron ministocin kasashe hudu da ake kira kowar da Turanci da nufin karfafa haɗin gwiwa akan wasu batutuwa da suka hada da tsaron teku da na kafar yanar gizo yayin da ya sake nuna rashin amincewarsa da tsokana da kuma tursasawar da ake yi a yankin na Indo-Pacific a cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Kalmar Quad dai na nufin tattaunawar harkokin tsaro tsakanin kasashen Australia, India, Japan da kuma Amurka. Ziyarar Blinken zuwa Australia daga tara zuwa sha biyu ga wannan watan na Fabrairu ita ce ta farko bayan wata yarjejeniyar kawancen haɗin gwiwar tsaro ta ɓangarori uku da ake kira AUKUS wato tsakanin ƙasashen Australia, Ingila da kuma Amurka wadda aka sanar a cikin watan Satumban bara. Yarjejeniyar ta kunshi samar da jiragen ƙarƙashin ruwa masu amfani da nukiliya ga ƙasar Australia wacce ba ta cikin mambobin ƙasashen G7 a zaman wani ɓangaren takawa a China barki a ƙoƙarin faɗaɗa sojojinta da take yi a ƙasashen na yankin Indo-Pacific. A jiya Lahadi ne shugaban China Xi Jinping ya gana da Prime Minister Pakistan Imran Khan wanda ya kai ziyara kasar a game da batutuwa masu yawa inda suka jaddada mahimmancin gaggauta samar da tallafin agaji na ƙasa da ƙasa ga Afghanistan domin taimaka mata don ta iya kaucewa barazanar rikicin jin ƙai. ganawar ta kawo ƙarshen ziyarar kwanaki hudu da prime minister kan ya kai beijing inda ya kasance cikin shugabannin kasashen waje da aka gayyata su halarci buɗe wasannin olympic na hunturu da aka fara ranar juma'a wata sanarwar haɗin gwiwa da aka fitar bayan taron ta ce china da pakistan sun yi kira ga ƙasashe da su ci gaba da samar da tallafi da taimako ga 'yan afghanistan ciki har da buɗe asusun kuɗin afghanistan da aka sanya wa takunkumi. To madalla kafin mu kawo muku sauran labarin da muke dauke da su. Bari mu fara bude taskar rahotanninmu daga jamhuriyar Nijar. Inda gwamnatin kasar ta yi watsi da ta yi mayar da sansanin sojan rundunar haɗin gwiwan kasashen turai wato takuba daga mali zuwa kasar ta Nijar. sai dai wasu masu bin diddigin al'amuran tsaro na ganin wannan tayin tamkar wata hanyar da za ta bai wa hukumomin Nijar damar morar abubuwa da dama a ƙarƙashin wannan yunkurin. Wakilin muryar Amurka a birnin ya mai silimin Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Yanayin tsamin dangantakar da ake ciki a tsakanin hukumomin Mali da na Faransa, wanda kuma ya fara shafar hulɗar ƙasar ta Mali da nahiyar Turai, ya sa waɗannan ƙasashe so mai yunkurin kwashe dakarun rundunar haɗin gwiwar nahiyar Turai wato takuba daga ƙasar ta Mali, da nufin mayar da su jamhuriyar Nijar, a yayin da rahotanni ke cewa sojojin Rasha sun fara wargaza malabar 'yan ta'addan arewacin Mali. ko da yake kawo yanzu ba a bayar da wata sanarwa ba a hukunce akan wannan yunkuri cibiyar kula da yada labarai a fadar shugaban kasa ta tabbatar mana da cewa nijar ta yi watsi da wannan ta yi matakin girke sojojin kasashen waje a yankin sahel wani abu ne da kungiyoyin fafutuka suka jima suna gwagwarmaya a kansa saboda a cewar su alama ce ta sabon salon mulkin mallaka mudi musa shigo ne a kungiyar turnon lafash mun ji an waɗi tunda babu wata takarda haka a hukumance da ke nuna cewa hakanan kin ne abin ya tabbata ya kamata a ga alamu paske mu fafatakar da muke daman saboda bambuga buga unhwanin zaman wannan rundunonin cikin mu ba na sahel da ke huskanta matsala na tsaro idan kuma abin ya tabbata eh abin alheri ne ko abin horin ciki ne gare mu to amma mai sharhi akan sha'anin tsaro musa aksar na cibiyar nazari da bincike santar norbert zango na ganin tayin na faransa da ƙawayenta. a matsayin wata hanyar da za ta bai wa Nijar damar cin gajiyar hulɗar da ke tsakaninta da su har ma ta gindaya musu tsauraran sharuɗa a fannin tsaro. Shugaban ƙasa eh, girma Muhammad Bazoum yana da hanya babba wadda yake ya kama sojojin shi kayan aiki ya kama musu eh, horo ya kama musu abubuwa da yawa tun da yau ƙasar faransa tura matsa suke suna so su tsaya a nan yankin sahel don su kare kansu bisa ta'addanci to babu wani wata ƙasa wadda yake za su iya zo su zamna a daidaita ya samu ya ce musu ga abin da yake so abin da yake so su kami shi dole su kama kayan aiki in suna so su zamna wajen mu dole su bamu kuɗi dole su bamu abubuwa da yawa da zamu tambaya dole kuma su yi nasara a yankin ta'addanci in ka duba can ƙasa mali da aka koro su rasha tana so ta zamna ita ma ta samu nasara to dole ne za su nasara nan dole kuma za su ba mu abin da muka tambaya. Wasu majiyoyi na daban na cewa kasar Faransa da ke jan akala a sabuwar tafiyar da aka sa gaba na neman shayo kan hukumomin Nijar su amince da ta yin na girke rundunar takuba da ake hasashen kwatsewa wuri guda da rundunar sojan Barkan wanda ake ɗauka a matsayin mafarin rangadin da ministar tsaron Faransa Florence Parly ta yi a makon jiya a nan Nijar inda suka gana da shugaban ƙasa Mohamed Bazoum ba tare da baiwa 'yan jarida damar sanin abubuwan da suka tantauna a kansu ba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mummuni Barma da wannan rahoton. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Sakataren ma'aikatar lafiyar Birtaniya ya ce yana so mutanen da suka jinkirta zuwa asibiti bisa dalilin da bai da nasaba da COVID-19 su koma hukumar lafiyar kasar da ake kira NHS a takaice. Sajid Javed ya faɗa wa gidan talabijin ɗin Sky News cewa ina so dukansu su koma hukumar saboda ina so su san cewa hukumar NHS na nan domin su yanzu kuma kofa na nan buɗe ga kowa. Javed ya ce hukumar NHS ta kiyasta mutane tsakanin miliyan takwas zuwa tara suka kauracewa zuwa ganin likita saboda an bukaci su yi hakan yayin da jami'an lafiya suka kula da marasa lafiyar COVID-19. Yanzu sakataren lafiyar ya ce hukumar NHS na a shirye ta duba tarin masu neman a duba lafiyarsu. Javed ya kuma ce wani sabon tsari na yanar gizo sai ba jama'a dama su ga inda suke a jerin masu jira a duba su. kuma an zuba biliyoyin kudin fan don duba tarin marasa lafiyar. Hukumomin Koriya ta kudu sun sanar da cewa jimlar waɗanda suka kama COVID-19 a ƙasar ya zarta miliyan ɗaya a jiya Lahadi. Hukumomin kuma sun kuma sanar da samun adadin tarihi na mutum 38,691 da suka kamu da COVID-19 a jiya Lahadi. A yau Litinin ƙasar Australia ta ce za ta buɗe iyakokinta kuma a shirye take ta marabci matafiyan da suka yi rigakafin cutar COVID-19 daga sassan duniya. Jakadan China na musamman a Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi watsi da kalaman takwarar aikinsa ta Amurka a kan cewa wadda China ta zaɓa a matsayin mai rike fitilar bikin buɗe wasannin Olympic na hunturu a Beijing. wani yunkuri ne na kauda hankalin kasashe kan zargin saba haƙoƙin bil'adama a kan tsiraren musulman ƙabilar wigar da ake yi wa ƙasar. jakada zhang john ya faɗa a wata sanarwa a shafin yanar gizon ofishin jakadancin china cewa daga kausan lafazi china na musanta zarge-zargen marasa tushe da jakadiyar amurka linda thomas greenfield ta yi a wata hira da gidan talabijin din cnn Zhang ya ce dini jiya ya lamu jiya 'yar wasan kan kankarar snow wadda aka haifa a Jinjiyan tana daga cikin 'yan wasa ashirin masu kwazo daga tsirarin kabilu tara da ke wakiltar China a gasar Olympic din na hunturu. kwararru da kungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama sun kiyasta cewa sama da mutum miliyan ɗaya galibi daga ƙabilar uighur da wasu tsiraren kabilan musulmai ake tsare da su a wasu sansanoni a Jinjiyan tun daga shekarar 2016. To madalla a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To Dalla, a Najeriya kuma manyan malaman addinin musulunci da 'yan siyasa sun sake jaddada buƙatar komawa ga Allah wurin samun mafita ga matsalar rashin tsaro da ta'addabi ƙasar. Ga dai Isa Lawal Ikara da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Maganar matsalar tsaro a Najeriya dai na ci gaba da jawo hankalin masana game da za a kawo ƙarshen ta baki ɗaya. kuma tsohon gwamnan jihar zamfara sanata sani ahmad yariman bakura wanda ya shugabanci wani taron yaya ɗaliban da suka haddace alkur'ani a zaria ya ce matsalar tsaro a nigeria jarabawa ce da ya kamata a koma ga allah baki daya a koda yaushe al'umma za su rika samun irin wannan yanayi akai akai amma idan suka koma ma allah suka canza rayuwarsu to za a samu mafita ba shugabanci kawai ake nema ba sai an samu shugabanci wanda ya da cewa zai bi tsarin allah subhanahu ta'ala sannan su al'umma su kuma su yadda da cewa za su bi tsarin Allah wani lokaci su al'umma sai an tursasa musu wani lokaci in aka masu wa'azi za su canza sai Allah ya kawo gyara da daukaka ga shugabanni sai su gyara amma a ƙasar nan ana neman al'umma su zaɓi wanda za su yi masu jagoranci ta hanyar Allah subhanahu ta'ala domin Allah shi ke da mafita. Fitaccen malamin addinin musuluncin nan daga jihar Kano Sheikh Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu shine ya gabatar da muƙala a wurin wannan taron yayi ɗaliban da suka haddace alkur'ani kuma ya ce samun shugabanni na gari ma ya ta'allaka ne akan tarbiyyar addinin da aka bar wa yara masu tasowa. Irin kalubalen da muke fuskanta a wannan ƙasa tamu abubuwan da muke ta gani kullum na tashe-tashen hankula na rashin kwanciyar hankali na taɓarɓarewar tsaro babu abin da zai dawo da mu tafarki madaidaici mu samu maganin waɗannan abubuwa sai cikin alkur'ani kuma yadda muke kuka da rashin samun shugabanni waɗanda za a ba su amanar al'umma su riƙe na ƙwarai idan ya zanto an samar da irin wannan tarbiyya a cikin tsare ko masu tasowa to babu shakka za a samu gyara nan gaba mai yawa babban abin da ya ɗauki hankalin mahalarta wannan taro dai shine haddace alkur'ani mai girma da wata ɗaliba 'yar ƙasar faransa 'yar shekaru goma sha hudu ta yi a cikin watanni hudu duk da yake bata iya yaren malamanta ba barista tahir umar tahir shine shugaban kwamitin gudanarwa na makarantar ta nuru tilawa international school da ke zaria kuma ya yi ƙarin haske game da wannan ɗaliba ɗaya daga cikin manufarmu shine mu samar da al'umma sabuwa mai tarbiyya da da'a mahaddatan qur'ani wanda za su zama gwamnoni shugabanni lauyoyi injiniyoyi domin a samu canji a wannan kasa ta mu wani ɗan ƙarin haske ka mana game da yarinyar da ta haddace alqur'ani cikin wata hudu to babban abin mamakin shine babanta ya kira mu daga faransa ya ce yana bin harkar makaranta a intanet so haka ne ya turo ta ba turanci ba larabci ba hausa sai faransa ya sako ta a jirgi muka je muka ɗauko ta muka kawo ta makaranta sai gashi ta bi rake rakwadin da bamu taɓa ganin irin shi ba ta haddace alqur'ani mai girma a wata hudu muna alakoki da cibiyoyin hada alkurani ta duniya wadda akwai rassa na kasashe 74 amma a duka waɗannan kasashe 74 ba a taɓa samun yaron da ya taci kur'ani a tarihi a wata hudu ba sai ita ɗaliba Fatima Musa daga ƙasar Faransa da ta haddace alkur'ani a watanni hudu dai ta samu yabo da kuma girmamawa daga manya-manyan bakin da suka halarci wannan taro. Ciki har ministoci da tsaffin gwamnoni da kuma sarakuna ƙarƙashin jagoranci mai alfarma sarki musulmi Alhaji Sa'ad Abubakar. isa lol ikara murar amurka daga kaduna a najeriya to madalla gaida isa lawal ikara da wannan rahoton dubban mutane a kasar ghana kuma suke shiga dogayen layuka domin sake rajistar layin wayoyinsu na hannu biyo bayan umarni da gwamnatin kasar ta bayar bisa dalilan tsaro wahalar da 'yan kasar ke sha wurin sake rajistar layin wayoyinsu ya sa wata kungiya mai zaman kanta da ke fafutukan kare masu amfani da wayar tarho a ghana ta buƙaci duk wani mai amfani da wayar hannu ya rufe ta a gobe talata akalla sa'o'i shida ga dai hamza adam da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton abin da bai da kyau bai da kira ka je ka register ne eh, ka doki voter ka kaji ka register yi kamata kuma ce kaman mu je mu register sabo ba cin nan da bai da kyau duk da gane yakin nan in ba ka yi ba ya kawo damuwa saboda shi sai ka yi mai ka yi hankuli ka zo ka zamna a yi cikin kwanci hankali ni na baraki na ma na zo na saya na kai more than three hours ma ban samu na yi ba koke-koken wasu al'umman kasar kenan a daidai lokacin da suke kan layuka domin sake rajistan layin waya ɗin su biyo bayan gwamnati ta bukaci da kowa ya sake yin rajistan abinda da ya sanya jama'a da dama cikin yanayi na damuwa kana suka yi tsofin Allah tsine kungiyar Concern Mobile Network Subscribers Association mai fafutukan kare hakkokin masu amfani da wayoyin hannu a Ghana ta ce matakin da gwamnati ta dauka nan ya tsaba kundin tsarin mulkin kasar a don haka ta ayyana ranar 8 ga watan Fabrairu din wannan shekarar 2022 a matsayin ranar da babu kira ta waya domin nuna adawarta. Ras Mubarak tsohon wakilin majalisa kana jigo a cikin wannan kungiyar. Su nemi izini a wurin parliament na farko da ke ba su authority kamar su su direct kowa every register sim card shi yanda suka sa mutane cikin wahala cikin walakanci ka gan tsofaffi samaruna buduri ana cikin layi long queue bayan an nemi izini from majalisa a yi re-registration process nan nan manan da akwai girma ciki ba da wannan walakanci da muke ganin a cikin kasan gana watan february kwana takwas muna rokan yan gana duka duk wanda ke da layi ko waya yi kokari from karfe shida na safe zuwa goma sha kar mai shi yi call kar mai shi doki call yadda za a yi mu send signal kuma ababen da ke tafiyan nan ba abin da muka yi jin daɗin wannan ababa. Malam Yusuf Fafana mai magana da yawun gwamnati bisa harkokin ci gaban zamantakewan jama'a ya ce ba nan gizo ke tsaka ba. Batun shi telefon da muke use bi ma'ana handset da muke use wato miyagun mutane sun shiga ciki suna dabaru kai suna cuta suna aikin da bai kamata ba wani ma na nan suna da wani hanyar da suke samun wadansu mashin da kudi ya fada cikin ka suna da labari sai su nemi hanyar da zabi a ja kudi wayansu kuma na kokari su yanka wadansu sim card a nan su kai kasan waje suna sarwa daga america su germany su france su britain wato da muke kira sim box fraud sa mutane sun bi ciki sun kware mutane da dama wato kukan duka kofan gwamnati yake karewa wannan duka ne ya sa gwamnati ya tashi ya saya wai in ba an yi sabon registration ba kowa da kowa ya zo a doki hannunka kan mashin Nan namban nan kuma a rajista make ka dai halla ilaha she ka bar yus ko dai Allah ya yi kiranka Alhaji Yusuf fana mu duba batun eh, hawa layuka da ake yi sa'an nan kuma eh, akwai wata kungiya Concern Mobile eh, Subscribers Association sun ce wai baku bukaci da zauren majalisar da dattawan kasa ta yi muhawara kan wannan tukuna ta inganta ba baka ganin wannan mataki ya tsaba wa kundin tsarin mulki na wannan kasa su mun gode musu da irin wannan hanya da suka bi da kuma suke son a ji muryar da su ne ma ya kamata yanzu nan suna buga ma gwamnati tabe suna nuna ma gwamnati aikin da yake yi ya jara musu ai saboda shi muna son kowa ya sani cewa abinda da gwamnati za ta yi amfanar da kowa shine za ta yi hamza adam sashen hausa na muryar amurka kuma si ghana a gaida hamza adam da wannan rahoton har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga yusuf da shirinmu na gaba ilimi garkuwa ɗan adam Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗan, to shi mara ilimin fa ko hangawa, mai ilimi ya san martaba ga mutane kalgi marar ilimi abun rainawa himma da ƙwaro. Jama'a masu mu Assalamu alaikum, barkanku da wannan la'asariya ta yau litinin, ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya, Allah ya sa haka Allahumma amin. Masu sauraro a cikin shirin namu na wannan makon zai duba irin muhimmanci da tasiri da ke tattare da ɗabi'un koyon karatu ga ƙananan yara da irin alfanu da hakan zai haifar ga ci gabansu a rayuwa ta gaba wani taron masana da aka gabatar a jihar Kano wanda ya nazarin hanyoyi da kalubale da ake fuskanta a bangaren ya kuma fito da wasu tsare-tsare. Abokin aikinmu Muhammad Ibrahim Kwari ya zanta da Farfesa Talatu Musa Garba inda take bayani akan mahimmancin koyar da karatu ga yara na community saboda masana sun zo an yi mahawara an gabatar da makaloli kuma an zauna an fitar da abubuwan da ya kamata a ce duk wani wanda yake da ruwa an sanar da shi yadda za a bunƙasa al'amarin karatun in ce an gabatar da makaloli ko za ki iya faɗa mana adadin makalolin ko kuma kiyasin su to an gabatar da makaloli kamar guda saba'in da biyar suna magana ne a alƙibla ɗaya ko kuma a misali al'amura daban-daban suka taɓo eto eh a an raba shi jiwon conference ɗin kamar gida biyar an kalle shi da ga alƙiblar littattafan yara da yanda ake koyar da wasu al'amura na karantarwa wanda su ne kamar jigon shi wannan taron akwai wadda aka gabatar kamar keynote sannan akwai kuma takaddu kamar lead paper waɗanda su ne takardun da suke jagorancin wa'ancan. Eh, masana ne dai a ɓangaren koyar da karatun yara ɗin suka zo suka gabatar da takardun so saboda haka in aka hada hada nasin nan an gabatar da takardu kamar guda 75 na ga jigo ko kuma take ko alkibla taron an yi magana kamar akan wato littattafai a matsayin eh, wani tushe na koyar da yara suna ƙanana na nan ban sani ba ko akwai a makalolin da aka gabatar akwai daga ciki da suka yi magana musamman hususan akan yadda ake rubuta littattafai eh, don koyar da yara kanana a mataki na ƙasa eh akwai ɗaya daga cikin makaloli wanda aka ce su ne kamar jigo a ita wannan keynote din ta haɗa yadda ake rubuta littattafan jigon conference din gaba ɗaya ta tattauna a kai professor ramla jibir sannan kuma akwai guda biyu da aka abin nan ɗaya sun kalle shi ne ta ɓangaren policy nufofin gwamnati yadda abin da ya kamata a kiyaye idan za a wallafa littattafan yara to ɗaya kuma an gabatar da shi ne akan wani bincike da aka gabatar akan yadda ya kamata a ce an bi ladubban da ya kamata a bi wajen tabbatar da an samu lasisi na rubuta littattafai kuma an bi ka'idojin rubuta littattafan to an yi shi kamar research ne aka yi da aka zo aka yi aka gabatar da yadda ya kamata to kuma sai aka tafi da wannan research din aka je aka ƙara tantance shi sannan aka tsefe shi aka tantance shi sannan aka zo aka fitar da abubuwan da ya kamata a yi la'akari da duk wani wanda zai rubuta littafi na yara sai ya bi wannan ka'idojin. da me kuka cimma ne kuma wasu batutuwa kuka taɓo a su waɗannan ƙudurori. To akwai dai batutuwa da dama da aka cimma amma dai waɗanda suka fi fitowa fili su ne waɗanda muka fi ƙarfafawa wanda ya shafi duk wasu masu ruwa da tsaki masu hukuma da ya kamata su asasa koyar da karatun nan da kuma waɗanda ya kamata su kula eh, akwai nau'in wajen wallafa littattafan yaran nan da kuma waɗanda ya kamata a ce su ne suke da alhakin ba da malamai da kula da malamai da kula da kayan aikin ma da za a yi so dukkansu suna wannan waje kuma an tattauna da su an yi tambayoyi an an ansa wannan shi wannan kwaminiki da muka rubuta za mu aika musu har can saboda su ya kamata mu haɗu tare da su mu ga mu tabbatar da abubuwan da aka gabatar an yi amfani da shi. To kamar su hukumomin gwamnati kenan irin su UBEC watakila da makamantar su? Akwai su NERDC, National Council of Colleges of Education, da su National Board of Nomadic Education, da su uh, Teachers Registration Council. da su educational uh, erc uh, eh, educational resource center dukkansu suna ciki waɗanda sun zo kuma sun aiko da mutane sannan kuma da su subebs na ƙasa. To duk waɗannan hukumomi ne na ilimi da suke da ruwa da tsaki. Batutuwan da kuka bujiro kuke so a cimma ko aiwatar eh, kamar suna da hurumin aiwatarwa a matakansu ko a matsayinsu na hukumomin gwamnati ko kuma a suna buƙatar sahalewar gwamnati a sama misali idan kika ce na gwamnatin Najeriya misali gwamnatin tarayya dole sai ta amince ko kuma batutuwa ne wani dama sun shafi hurumin da ita doka da ta kafa su ta ba su. Gaskiya batutuwa ne wanda dama suna cikin hurumin dokar da ta kafa wayannan saboda kaga su NARDC su ne suke tabbatar da littattafan ma da za a koyar a makarantu da wani littafi da aka wallafa da shi kansa kundin ilimin a ƙarƙashin su yake su kuma ubec su ne ya kamata a ce suna kula da abin da yake faruwa a cikin makarantun nan makarantun matakin firamare inda ake koyar da shi wannan karatu da muke faɗa. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa nan a wannan la'asariyar taku sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Baki ɗaya a madadin dukkan ilahirin abokan aikin mu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku. musamman wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gresham ni kuwa Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Peace salam. Can hakika ba da tangarda ba. To ma a gaida Yusuf Harande yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko na cewa rai bakon duniya, salam VOA Hausa. Muna taya alhini da jimami na 'yan uwa da aminai ga marigayi Garba Aliyu Zaria, dan jaridan gidan rediyon Faransa wanda Allah ya warsuwa jiya Lahadi. to Allah ji kansa ya sa aljanna makomarsa daga kawo mai ruwa bajoga da Sale Muhammad Isa bajoga da kuma bala ruwan kanwa sakoma na gaba na cewa salam voa hausa to muna addu'ar allah kawo mana karshe 'yan bindiga masu kashe bayan gaira babu dalili a mu ta najeriya amin sun amin sako daga fatima musa wada tare da aishatu musa wada da zainab ibrahim musa wada a barakin ladi jihar filato sai kuma wannan sako da ke cewa hakika muna farin ciki da irin nasarori da jami'an tsaro da kuma 'yan sa kai ko 'yan banga suke samu a arewacin najeriya akan 'yan bindiga masu satar mutane babu shakka wannan wata 'yar manuniya ce cewa shugabanni da jami'an tsaro sun farka daga bacci da izinin allah wannan matsala ta ta'addanci sai mun tura ta zuwa gidan tarihi sako daga usman shitu mahuta yanzu ko ga maryam ta dawo da takaitattun labaran duniya Barazanar samun sabani a bakin iyakar Rasha da Ukraine ita ce a gaba-gaban ajandar ganawa daban-daban a yau Litinin a Moscow da kuma Amurka, inda shugaban Rasha Vladimir Putin ke karɓar bakuncin shugaban Faransa Emmanuel Macron, yayin da shugaban Amurka Joe Biden zai marabci shugaban Jamus Olaf Scholz a fadar White House. A yau Litinin sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai je ƙasar Australia domin halartar taron ministocin ƙasashe hudu da ake kira Quad da Turanci. Masu sauraro da takaitattun labaran duniyar ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan la'asariyar. Sai kuma an jima kaɗan da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe takwas da rabi kenan agogon Gada da GMT. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman maryam dauda da ta karanto mana labaran duniya da kuma daniel brown da ya taimaka wajen haɗa shirin kama mu na wannan la'asaliya baba ya ko makeri da na shirya na gabatar daga nan washington dc yake sallama da ku a huta lafiya amma a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa